الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a 27 ga watan dulhijja alif da 431 wacce ta daidai da uku ga watan disamba shekara ta 2010 a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik bi aunillahi wa fadlihi muna nan a cikin babu taukid wato babi da yake mana bayani akan taukidi to satin da ya wuce kuma ana jin kamar mun tsaya kan baitin da yake bayani akan halaccin wato karfafa suna in ya kasance na kira ne a wurin kufawa amma a wurin basurawa suka ce wasu yadda da wannan ba na ji anan muka tsaya to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wabna kilta fi musannan wakila عن وزن فعلاء ووزن أفعله عن وزن فعلاء ووزن أفعله وإن تؤكد الضمير المتصل وإن الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما سواهما والقيد لن يلتزما وما من التوكيد لفظي يجيء مكررا كقولك درج درجي ولا تعد لفظ ضمير متصل ولا تعد اللفظ بديل المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلة به جواب كنعم وكبلة ومضمر الرفع الذي قد انفصل ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل أكد به كل ضمير اتصل تو ما لها ينزل أنا نم أنا من بياني أشكين بابنا توكيدي idan ba a manta ba mun ce tauki ya kasu gida guda biyu akwai ma'anawi akwai kuma lafzi ma'anawi shine wanda yake zuwa ya tunkuɗe tsammanin aikin ta hanyar sako ne ya zo wato zai tunkuɗe maka wannan tunanin ya kawo maka da cewa wannan aiki da ya faru ba sako ba ne wanda muke bayani a kansa shi ya aikata wannan aiki misali kamar ce ja a zaidun nafsuhu kaga nafsu ya zo ya tunkuɗe mana yiwuwa sako ne zaidu yayi a'a yana tabbatar mun da zaidun shi da kansa ne muna fahimta to sannan a cikin hanya insha Allahu malam zai mana bayani akan taukidul lafzi taukidi na lafazi wanda yake a mahallinsa za mu yi bayani to sai mana ya ce mana <clears throat> kaga musanna idan ya kasance lil mudhakkar ne musannal mudhakkar ana amfani da kila sannan idan musannal mu'annas ne ana amfani da kilta haka ne ko to sai ce to amma a babin taukidi maimakon ka ce ja'a zaidani kilahuma ko kuma ja'at hindani kiltahuma maimakon ka yi amfani da kila da kilta to yanzu an sauwake maka ka yi amfani kawai da ajima'a ajima da kuma jama'ani misali kaman eh, za ka ce aswat sauda haka ne ko to sai ka mai da shi yani aswadani af'alani ka yi amfani da wazanin af'alani maimakon kila mun fahimta ɗan mace ce kuma za ka ce sauda'u ko to sai ka yi amfani da saudawani yani jama'awani muna fahimta da haka sai ka ce ja aljaishani ajma'ani ja'atil qabilatani jam'awani maimakon ka ce ja'al jaishani kilahuma ko kuma ja'atil qabilatani kiltahuma sai kai amfani da af'al da kuma fa'ala amma za ka da shi musanna muna fahimta to shi ne malaka cewa wagna bi kilta fi mu sannan wakila. ma'ana ka wadatu daga barin amfani da kila da kuma barin amfani da kilta a musanna an wazni fa'ala ka kai amfani da fa'ala ja'atil qabilatani jam'awani muna fahimta wa wazni af'ala da kuma wazni af'al ja'a zaidani ajma'ani mun fahimci wannan maimakon ka ce mana kila maimakon ka ce mana kilta sai ka yi amfani kawai da fa'ala'u da kuma af'alu af'alu da fa'ala'u amma za ka mai da shi tasniya yadda ne bayani sai ka ce af'alani da kuma fa'lawani muna fahimta ko to idan kana so ka akkada damirul muttasil damirul muttasil yani kaman kumtu kumta kumti wannan damirin muttasil ne zahabna ko misali muttasil ne in kana so ka karfafa shi da ainu da kuma nafs sannan ya kasance fi halatin raf muna da kaidi biyu ko uku kai ne kana so ka karfafa damirun muttasil kaman kumta zahabta jalasta jalasti sannan muttasil kuma ya kasance marfo dan kusan domir na iya kasantawa muttasil amma ya kasance kuma maso kamar daraba ne atani shatamani a'taituhu wannan muttasil ne amma manso to amma yana iya kasancewa muttasil marfo sannan yana iya kasancewa muttasil majrur misali nace marartu bika ai wannan muttasil ne muttasil ne bai harf amma kuma fi nafsi lokaci kuma majrur mun fahimta to mu wanda muke magana idan kana so ka karfafa damirun muttasil kuma marfu sannan da nafsu da ainu to dole sai tsakankani tsakanin muttasil din da nafsu da ainun sai ka sako munfasil misali kaman ce qum anta nafsuka kun ga ko kuma ce kunta anta nafsuka Idhabi anti nafsuki kun ga da kuma kum misali ko kuma kumta damirun ne muttasil amma warfo. to ina so in karfafe shi da nafsu tawkidul ma'anawi to dole sai in sako anan munfasil wanda shi zai taimaka wurin da shi don haka sai in ce misali Kumta anta nafsuka qumta anta ainuka qumtu ana nafsi muna fahimta Kumtu ana nafsi jalastu ana aini dole kasance in ya kasance muttasil ne marfo kuma na son karfafe shi da nafsu da aini a haka na tashi sai in ce kumtu ana فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحرك والتاء المتحرك ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل وهو المؤكد أنا توكيد لفظي وهو المؤكد سيما نفس توكيد معنوي وهو مضاف سننسي sai ولياء المتكلم ضمير بارز متصل باسم مبني على الجر مبني على السكون في محل جر مضاف إليه muna fahimta yawa kwamto ana nafsi yawa to shine malaka cewa amma idan ya kasance damir din muttasil ne amma ba marfu'i ba muna fahimta ya kasance damirun ne mutasilun amma ba marfu'i ba misali to kana da zabi kamar ce marartu bika ba lalle bane ce marartu bika nafs ma'ana ba lalle bane ce marartu bika anta nafsik Allah ya ce marartu bika nafsik haka kuma in ya kasance masu ne ina cewa darabtuka nafsak ko ku ataituka ainak yani kaman qaidin ya keɓantu ne da waye marfu'i muttasil muna fahimta kuwa yawa shine malaka cewa wa in tu'akkidi dhamir al-muttasil idan har zaka karfafi dhamir al-muttasil misali kaman qumta bin nafsi wal aini amma kana so karfafe shi ne da nafsu da ain to malam fa ba'da al-munfasil sai fa ka kawo munfasil ya kasance ya zo bayan munfasil ya kasance ya zo bayan munfasil eh in kana so ka karfafi muttasil da nafsu da ain to da nafsun da ainun su zanto bayan ci munfasil din ne mun fahimta to sai ya tsoron mai kawarwara to zarrafi abin da nake nufi wato in ya kasance muttasilun ne marfo yani kenan wanda ba shi bane babu lalle ba tilas muna fahimta wa akadu bima siwa homa. sannan kuma wato akan karfafi damirun muttasilun marfu da abin da ba nafsu da ainu ba misali kamar mai kenan mun san akwai nafsu akwai ain akwai kuma mai ajma akwai da su amma akwai su qatiba akwai su kullu to wa aka bi ma siwahuma ana taukidi da abin da ba nafsu da ainu ba amma in ya kasance abin da ba su bane wal qaidu lan yultazama wannan sharadin ba lazim tashi ba Eh, yani misali kaman kullu ne eh, ko kuma ce amma ko qatiba sai ce misali kuntum kullukum ba lalle bane ce kuntum antum kullukum wal qaidu shi qaidin nan togacin nan sharadin nan lam yultazama bai zama lazimi ba in dai ba nan su bane ba ido ba <laughs> muna fahimta to yanzu malam zai fara mana magana kan tawhidul lafzi wa huwa tikra ko kuma takrarul lafzi bi ainihi aitina'an bihi shine ka maimaita lafazin dai shi lafazin domin lura da shi ana ana jalastu qumta qumta anta misali hayhata hayhata lima tu'adun tauki misali kalla idza dukkatil ardu dakkan sannan dakkan waja'a rabbuka wal malaku saffan sannan saffan mun fahimta takrarul lafzi bi ainihi a eh, itina'an bihi shine tawkidul lafzi to shine malaka cewa wamamina ma min at-tawkidi lafziyun yaji dan ya riga ya gama maka magana ma'anawi yace to har yanzu kuma akwai wani taukidi na lafazi wanda shi ma yakan zo shi ma shine a maimaita lafazi da kansa mukarraran yakan zo yana nato ka kauli kadurji yawa kaga odurji odurji shige shige misali adurj da drawer majiya to udurji udurji wannan taukidun ne lafzi saboda lafazin ne aka maimaita shi da kansa idlis idlis taukid ne ishraf ishraf taukid ne sannan kuma kada manta taukidi daiman in ya kasance almu'akkadu mansub labudda an yakuna taukidu mansuban misla. in nace darabtuka in eh, zan kawo nafs zan ce yaya nafsaka don haka alkaf a nan sai ta kasance ta ce maf'ulun bihi wahiyar mu'akkad muna fahimta nafsa sai ya kasance taukidun ma'anawiyyun mansubun tabi'un lil mansub wa huwa mudaf sannan alkaf mudaf ilayh muna fahimta <laughs> yawa to idan kana so lafazi ya kasance majruri kana so ka yi taukidin lafazin da yake ya haɗu da harful jar kamar ka ce marar bika to yiwuwa ka ce marar bika ka kaga abu magir mustaqim dole ka maimaita marar bika bika an fahimta marar tubihim bihim ba za ka ce bihim ba a dole sai ka maimaita harafin ka maimaita kuma jarri muna fahimta wannan yawon lafzi ne eh ai ma'anawi duk abinda ba waɗancan ba abubuwan da aka kawo to ya zama lafzi duk abinda lafazi zai kasance mukarrar mu'at wannan ya zama lafzi ne muna fahimta wala tu'id lafza damirin muttasil kada ka nana ta lafazin damirin muttasil kamar ka ce marar tubika wannan muttasil ne ko munfasil muttasil to kar ka nana ta lafazin shi muttasil din wanne ne muttasil a cikin su ka kenan ko wala to tu'id lafza damirin muttasil muna fahimta kar ka maimaita shi kadai illa ma al-lafzi alladhi bihi wasil sai dai da wancan lafazin da aka hade da shi can shine wanne ne kenan ba wanne kenan don haka ba za ka ce marartu bika ka ba illa ma al-lafzi alladhi bihi wasil sai ka ce marartu bika bika muna fahimta wannan to haka kuma duk wani harafi wanda kake so ka kawo shi a matsayin taukid kamar irin su inna ne irin su anna misali irin su ke anna irin su laita kamar ka ce inna inna zaidan jalison ba za ka ce innana innana zaidan jalison ba a ba za ka faɗi wannan ba dole shi ma sai ka nanata shi إن إن زيدا جالس كأن كأن زيدا مريض ليت المري ليت ليت المريض مشفي مثال muna fahimta wannan amma idan harafi ne na amsa kaman na'am kaman bala kaman ajal kaman jair kaman la misali to wannan ba lalle bane kanana da ana iya cewa amin ahadin fidda ko alaisa Ahadin fidda kana iya cewa bala ba sai ka ce bala bala ba a in dai ya yi nuni akan ansa to shi ba lallai bane kanana tashi kasantuwansa shi kadai yana iya zama taukidi la la ko kuma a ja a zaidon la ko kuma ka ce la la ko kuma na. ko na'am na'am kana iya nanata shi kuma kana iya wadatuwa da guda ɗaya muna fahimta kuwa shi ne ce kadal hurufu ghaira ma hassana haka kuma hurufan da yake sun zo sun aukar da wani mafhumi daban ba mafhumi irin na ansa ba ma'ana sun zo sun fa'idantar da mutum wata fa'ida daban muna fahimta ghaira mata tahassala bihi jawabun amma ba wanda fa'idan nan ta amfanar da gamsuwa ko ta amsa ba kenan yan ko ta amfanar da gamsuwa ce ko ta amsa khalas wannan kana iya maimaita shi kana iya wadatuwa da guda ɗaya. amma in basu wadatar da fa'ida ta amsar magana ba dole me za a yi sai an nana ta zo muna fahimta كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا إن بإذن ولا نما كما نعم بلا أجل جير مثالي لا نعم إن بإذن سبا to lallai dole ne ka ta waɗancan hurufai da suka amfanar da wasu ma'anoni ba ma'anar amsa ba idan ba za su wadatar ba ko za su wadatar inda ba tauhidi ba ce laita ba ta manne bace la'alla misali ba ta tawaqqu bane awi taraji aw al-ishfaq ai sun wadata amma kuma ba wai amsa bace ta magana suke bada to duk abinda bai bada amsa ta magana ba daga cikin hurufan nan to dole kanana tashi mala in kana nufin taukidi eh muna fahimta to haka kuma idan ya zama na cewa kana so ka ƙarfafi damirul muttasil to ja'is wato kana iya ƙarfafa muttasil da munfasil ba fahimta ba jalastu ana qumta anta muna fahimta wa ya adamu skun anta anta wani zamiri ne منفصل أما أن أك أن أكد وارجي سبب أسكن أي فعل أمر مبني على السكون لا محل له وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهو المؤكد سنة أنت توكيد للمؤكد مرفوع تابع له أنا من دبوا أدوك جائز كان إيه كرففا ضمير متصل ضمير منفصل ما لا هذا من jalasna nahnu na din nan wace ce da muttasil amma kuma nahnu ba to mun karfafi muttasil dawa maganan kenan ai ba wani turanci mai tsawo ya'ani ya halatta ka karfafa damirun muttasil da damirun muttasil ma'ana ya dan dai canza kai daga bace kawai kai da muka karanto jim kadan ya ce ta farko ya ce in zaka ce da nafsu da ainu dole ka sako yi munfasil to yanzu din babu maganar nafsu da aido din ai tunda an ce zaka sako munfasil a can to yanzu shine ya wadatu da shi cewa kana iya karfafa muttasil da munfasil an fahimci wannan magana wa mudmarar raf'i alladhi qad infasal yani ضمير الرفع المنفصل ضمير الرفع المنفصل muna fahimta أكد به كل ضمير اتصل آه. إيه أكد به كل ضمير اتصل يعني ده الضمير اللي اتصالي توقف ألف فيش ده منفصل <laughs> مو انت جلسنا نحن شربت انت ايه شيني مكانها وقضي الامر والى الله ترجع الامور yawa ina zuwa irin shi التوكيد اللفظي فأين إلى أين النجاة ببغلتي فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس يعني توكيد اللفظي أتاك أتاك mun fahimta to haka kana iya karfafa munfasil da kuma muttasil na amma da zakariya na na har da cewa koda mai su ne wajen kasar ne za a kawo basu na yanzu shi sabi babu eh darabtuhu huwa darabtuka anta eh, ba eh? babu laifi ko da majrur ai baka ji ce akid bihi ضمير متصل دم ضمائر متصلة ولا أكني إما أن يكون متصلا باسم كوي كسن شيء متصلا بحرف كوي يكون متصلا بفعل بس وجه هذا نعم نعم نعم tabi'un tabi'un daidai da wancan ba shi mutasabbi da zaka kai ba akan shi eh gashi ne ce wa mudmarin rafi annabi qad fusil eh kenan sai ya kasance shi da lura rafi da mafasi ke kasance mafasi ya zama mafi kenan kafin kai mu ta aiki kai ta aiki eh shi mun munfasil galibi wato yakan kasance marfu'i ne amma a babu tawkid abinda sai ce wa mudmar الرفع الذي انفصل يعني saboda ya dauki aglabiya ne amma a babu tawkid zai kasance tabi' ne lima qablahu مررت بك أنت منفصل أنا ما هي موقف نزع مجرور يوا ضربتك أنت ما هي موقف نزع منصوب فذاك يكون تابع له أما شيء يا أنفاني ده أغلب ne بلا فهمت ده هكا سيجي يعني ضمير الرفع المنفصل أكد به كل ضمير اتصل يوا أما بقى اللي بني يكون تابعا لما قبله نعم نعم نعم من هو نعم ما نعم. إيه. نعم إن إن زيدا لفي الدار. إبراهيم ليه؟ إيه كنا إيه؟ كوكما إن إن زيدا لفي الدار. eh duk kana iya cewa kuma inna zaidan inna zaidan fidda ma zai da bai yi wani tashi na inna zaidan mm. a me zai ana inna zaidan zaidan fidda shi ne ba wani ba zai dauka eh <laughs> yana ai kana suna wannan kaje kai da muka je mu ba wasan kano suna nan ba <laughs> ko mu tauji ba suna faɗi wannan ka je kai wurin shi ka ce da shi ni ne na ce yawa da muka je mu tauhidi ne kana ba suna yi a kan wakala na na na na Na. Na. zai eh. da ya ce sa aiki tunda ba ba ba ba eh. to na za eh. kawo inna ai yakan zo kuma a ma'anarsa tsoronsa tauki da nafsi na ba eh to in ka zo irabi inna za ka yi tikrarin nafsi wato kila da alaƙa to bai cika zuwa bai bai zuwa a haka ba inna inna eh ko kuma mu cika amfani da shi ba dan naga alqur'ani ba dai ban sani ba kuma da ne ba ba inda yake inna inna ya <laughs> eh, malar ba sun san da shi ai kaga da kake ko ba na faɗa ka kultura na fahimce ka amma akwai shiga haka inna ni ana Allahu eh, eh inna ni ana eh asalin sa inna lillahu amma dan fir'auna da'awarsa yace ana rabbukumul a'la to ka ka rushe wannan da'awan innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri so ashe yana iya zuwa laraba ko sun san wannan na suna kan nuna tauhidi kawai matsala ta kada shi a madalci ya zo ba nasu bane ba aini bane ba duk wadancan za yi yi mm. ah, to ka manta uslubul kalam a balaga guda uku ne akwai ibtida'i akwai talabi akwai inkari talabi ba za ka rafa mishi wata magana ba amma ah, abin eh, ibtida'i yawa amma talabi talabi yana iya tallaba ka ka abin ga amma in kari duk mu'akkidat gaba daya za ka zo to ai babu laifi me ya bayyance ka kai kana so ka ce tunda inna ita kadai tana amfanar da taukidi to me zai sa kuma ce inna inna ba ina in kan cewa me zai sa ce shi Allah ya tabbata cewa me za a yi taukidi da shi na za ka dai ta ba na to ai ita kadai tana zuwa har taukidi da na to sai ga bai cika zuwa haka idan aka rance haka da ganin shi eh amma laraba suna faɗa eh shi ba za a za a bai ne ba abin da zai hana karama kallah sai to alqur'ani kuma ka ko dai bai zo ba to inda ni daga kawo <laughs> eh. ai in kama wannan abubuwa da yawa ai zaka iya cewa misali abin nan ka'idoji ba su nan misali ka fahimta ko kuma ka ce sun saba amma ana magana ne akan sun san shi ko ba su san shi ba yaran su sun san shi kwarai da gaske na ina zuwa alaikum salam na'am malam misali wannan magana take da wani sannan a wasu na'am idan wata su da ke sa kiyani na'am wasan ka wannan da ke da koko suna ne koko wani nufin ne magana bi wajen fa'ala a wajen afala bi musanna an kisa ma'ana idan ka kawo af'al da fa'ala su sun wadatar da kai kila da kilta amma kuma in kila da za ka dauka to babu laifi shi ma eh, ka wadatu da kila da kuma kilta daga barin wazanin wato af'al da kuma fa'ala yani ko ka bar waɗancan ko ka bar waɗannan duk wanda ka zaɓa yayi <laughs> na'am na'am yani na fahimci bayanin da kake so ka ce ma'ana zahirin abin da yake bayani wagna ka wadatu da kila da kilta a madadin af'al da kuma fa'ala ka gane yani maimakon ka ce af'al fa'ala to ka wadatu da kila da kuma kilta wannan yayi in kuma a'a su din ka ga ba su maka ba to kana iya barin su ka ɗauki af'al da kuma fa'ala ka fahimci turancin na ikhtiyari ne amma shi abin da yake so ya ce maka nan wato kila da kilta sun ɗauke maka madadin af'al da fa'ala ka fahimta ne rukun ka ce ja'a zaidani ajma'ani sai ka ce ja'a zaidani kilahuma kila ɗin nan ya tsaya madadin jam abin nan ajma'ani ja'atil qabilatani jam'awa ne ja'atil qabilatani kiltahuma wannan kuma shine afsah shi yayi ma yani mu wadatu da kila da kilta a madadin wazanin af'al da fa'ala kwarai da gaske wannan fassara ya fi ka gane ai maimakon mu sarar da kila da kilta mu dauki wato ajma af'al da fa'ala a wadatu da kila da kilta ya fi barakallahu fi na'am na'am na'am wannan tauhid eh inna harfu tawkidin wa nas wa hiya al muakkad sannan inna ita ma harfu tawkidin wa nas wa hiya at tawkid eh alaikum salam na'am kada na ta na'am na'am yani haka hurufan da yake wato abin da suke nuni a kai ba amsa ba ne duk hurufan da suke nuni akan wani abu wanda ba ansa ba ka gane to za ka maimaita shi a wurin taukiri yawa in bai zama kamar na'am da kuma bala ba za ka maimaita shi eh, amma ya zama kamar na'am da bala da ajal da jair da na'am misali da i to wannan ba sai lallai kan maimaita shi eh na'am na'am wannan kenan bayanin da ba wannan da kan kawo kuka yi da shi na za ka cewa kenan akwai gyara tsakanin wancan bayanin da kai na yawa eh akwai gyara yani abinda ma ke bayani a nan ka wadatu da kila da kuma kilta a matsayin taukit ka gane a madadin wazanin af'al da kuma fa'ala eh gyaran kenan yani maimakon ni na fassara shi a kaikaice yawa na ce ka bar kila da kilta ka ɗauki af'al da fa'ala to shine ka wadatu da kila da kilta a madadin wazanin af'al da fa'ala eh eh gaskiya ne eh na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك